ministan birnin tarayya bala abdulkadir muhammad ya bayyana wa kwamitin cewa gidan nan da jami'an tsaro suka kai su mame har aka rasa rayuka da dama ta wata mata ce mai suna adoni uluwale salisu kuma ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce ba kuma soja ba ce. ya yi wannan furicin ne a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitoci biyu na majalisar wakilai wato kwamitin kula da kare lafiya da kaddarorin al'umma da kuma ta tsaro da a halin yanzu ke binciken kisar gillan da jami'an tsaro suka yi wa waɗansu matasa da ake kyautata zaton 'yan jama'a ta ahalis sunna lida a wata wal jihad ne jim kaɗan bayan fitarsa daga ɗakin taron ne dai ya yi bayani cewa there was no need for us to be informed because they were carrying out their normal duties and of course at the end of the day as the chief security officer we got all the gist and we are fully satisfied Bala Muhammad ya ce jami'an tsaron ba su sanar da shi ba kafin su kai su samaman, amma kuma ya ce suna da hurumin yin haka a matsayinsu na jami'an tsaro kuma masu kare lafiyan al'umma. Sanata Bala Muhammad ya ce a halin yanzu gidaje 435 ne ba a gama ginin su ba kuma ya bada umarnin a kori dukkan mutane da ke fakewa a gidajen shi ma shugaban rundunar sojojin najeriya onyabo azubike ihejerika ya ce sojoji da jami'an sss ne suka kai su maman inda ya ƙara jaddada cewa ba jami'i ɗaya da ya ji rauni ko ya rasa ransa nobody was injured to the best of my knowledge No loss of life. Shugaban kwamitin binciken Muhammad Bello Matawallan Maradun ya yi mani bayani cewa. Mu wakilai ne na talakawa. sannan kuma dole a nan abun da muke yi abun da na kare haƙƙi na talakan najeriya muke yi wannan kwamiti namu ba kwamiti ba ne na a ce na je kanayika kwamiti ne na tsaro kuma na majalisa wanda dole duk abin da za a yi na gaskiya shi za mu faɗa kuma idan mun faɗi dole mai tsaye sai an bi abun nan sai an aiwatar da wannan abun dole sai an yi shi amma insha Allah idan mun kammala wannan bincike za ni tara ku zai muku bayani abin da mun ka gano kuma za mu faɗa mu duniya abin da ake ciki kuma mai gaskiya za mu bashi gaskiyarsa mara gaskiya kuma za mu bashi rashin gaskiyarsa kwamitin zai kammala aiki ya miƙa wa majalisar rahoto a cikin mako ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya